ba da godewa Allah mahaliccinmu mai kowa mai komi a cikin ikon musa da kaddara wasa ya nuna mana tun farkon wannan semina har kusan aske ya zo gaban goshi Allah ya ƙara mana nasara ya ba mu zaman lafiya da ci gaba duniyanmu da lahiranmu. to muna addu'a wa dukkan shugabanninmu na ƙasa da na jihohi da na ƙananan hukumomi jihar Gombe da dukkan 'yan majalisu da kodinotoci da dukkan kowaɗansu matakai muna musu addu'a na alheri. To eh, wannan shekara wato masu neman tarihin malamai sun sha wuya sai da dabarbaru sun ƙifir amma da yake mun iya cire kaska ga bujumi mai harbi sai ka ɗan shafa sai ka ɗan ni kaɗan sai ka yi gaba to da haka na samu tarihin malam a takaice nan ma yana ta kuma ka daɗe to na farko dai shi shugaban majalisar malamai ta jihar gombe a shi hamdan adam abdulhamid usman an haife shi ne a garin gombe oh, yana da malamansa kamar haka ya soma karatu a wurin mahaifinsa shi malam adamu abdulhamid daga nan mahaifinsa ya mika shi ga malam muhammad jigawa sai kuwa malam yunusa unguwar jeka da fari malam abdullahi tafawa balewa shan muhammad usman dan gungu inda ya karanci na hau da balaga sai dr Ali allah ji kansa sai malam kaime sai malam shalele bala sai dr muhammad imam sai dr zulkifli wani makaho sai dr ramadan sai Dr. Imam Yakubu sai shek Ismail da Idris Allah ji kasa sai kuma shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa eh, shi Muhammadu Asaniya Ingil sai a shek Nasir Abdul Muhi shugaban gudanarwa sai kuma karatun nizaniya yace ya shi malam anta tuhibbu karatu wa uti kamarati malikiyya wala dinki fada mulki kamar haka a gurguje ne yayi karatu a ATT ma ATC mana Arabic Teachers College na Gombe a 1983 zuwa 1980 1989 sannan kuma ya tafi makaranta kulliyatu da'awa islamiyya a libya a 1993 inda ya gama a 1994 ya fito a second class upper a makarantar kungiya kuma da kwasa-kwasai da malam ya yi karatu ko kuma ya yi course ya shiga makarantar koyar da alkalai na wannan kungiya da ake a nan garin Jos sannan kuma malam matakan mukamai da ya rike a kungiya ya yi shugaban ilimi da ilmantarwa na wannan jiha ya yi na'ibin limamin masallaci na ɗaya ya yi mataimakin shugaban malamai a gombe zone ya yi shugaban gombe ta kudu ya yi shugaban majalisar malamai tun 2011 har zuwa malam yana da iyalai da maza da mata yana da ‘ya'ya maza da mata sannan kuma yana da mafi malam yana son yin karatu yana son bincike yana son wa'azi kuma yana son tuwo miyan kuka mai kyau ne ce Allah ya yafe maka kurakuranka bismillahir rahman fadi fadi ne kare zube kare zube ne ke zo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na farko muna godiya da Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan dare a wannan rana ta asabar don karkare wannan taro na ƙara wa juna sani ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatis sunna wacce aka ba da umarni ga kowace jiha ta yi irin wannan taro na ƙara wa juna sani kuma alhamdulillahi gashi Allah ya ba mu iko muna cikin waɗanda suke gabatar da wannan aiki Allah ya saka da alkhairi muna ƙara addu'a ga mu'assisi na wannan alkhairi a shehu Ismailu Idris muna addu'a jagoran wannan aiki khalifan malam na farko a shehu Muhammad Asani ya jingir Allah ya yi masa taimako ya yi masa kariya mataimakan malam Allah ya musu taimako ya yi musu kariya shugaban gudanarwa a sheik abdullahi abdulmuhi da mataimakansa Allah ya musu taimako ya yi musu kariya shugaban agaji alhaji isa waziri muhammad gombe Allah ya masa taimako ya yi masa kariya ya kare dukkan masu taimakon wannan addini na musulunci nesa da kusa ciki da waje maza da mata to المقدمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الروم آيات أشرين دقيقة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأجمعين اجمعين القاعد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اهض للبصر وحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الشيخان وبعد وقد أمرت من قبل لجنة تنظيم الندوة العلمية والمسابقات القرآنية أن أكتب مقالة وجيزة على بعض الآكام والحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية آه وأنه kwamiti ya umarce ni da in yi rubutu a kan sashen haƙoƙi da hukunce-hukunce tsakanin miji da mata. Wa ra'aitu Allah makhrajan ila al-qabul sai na gaba makawa sai na karba. Fa qabiltu hadha al-amra musta'inan billahi ta'ala an yusaifani li aktuba ma yufidu al-muslimina wal-muslimat innahu ni'mal mawla wa ni'man nasir. Na gaba makawa sai na karba na karba ana mai neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala ya adaza min da rubuta abin da zai amfani musulmi maza da musulmai mata inna nikaha imadu usra inna nikaha imadu usra aqwabi eh, tayyiba wa huwa qurbatun ila allah ta'ala yanalu bihi almu'minu al-ajra wa thawab idha akhlasa niyyata wa qasada bihi ifa'a nafsihi min al-haram fa inna najidu fi jami'in al-awadhim الذكر والأنثى قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون معنى wannan wannan aure shine ginshiki na wato zurriya ta kwarai kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa kowane abu ya halitce shi ne namiji da mace ko ne sama da ƙasa ruwa da wuta positive da negative na wannan waya ko wani abu da ɗan adam da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da komai da komai Allah ya yi su bibbiyu Allah ya taimake mu muhtawayatul muhabara abubuwan da wannan lacca ta kunsa na daya al-muqaddima na biyu at-tarikh bizawaj lughatan wa istilahan na uku al-khidbatu wa hikmatuha na hudu hidayatul khidba ko eh, hadayatul khidba na biyar ikhtiyaruz zawjati wa zawj na shida al-kafa'atu bayna az na bakwai arkanun nikahi na takwas maratibul awliya fi tawalli aqdun nikahi ghayril mujbara na tara alhuquq bayna zawjaini alkhatama ko khatima sannan sabtul marati wal masadir sabtul masadir wal marati wadannan da Allah ina fata Allah ya bani ikon kammala waɗannan maudu'ai da Allah ya nufi ni da rubutawa at-ta'rifu biz-zawaj wan nikah az-zawaj lughatu al ahadi ash bil-akhar gwamuwar ɗayan abu biyu da ɗan uwansa wasgiwajuhuma da kuma wato gwamantosu wani kawu lugatan a tadakhul wa dhammu wal jam'u nakaha za a ce abu ya shiga cikin ɗan uwansa kamar yadda ake cewa naka hannawu da aina ko naka ha alhasatu fi ashbafil ibil tanaka hatil ashjaru idza tamayanar wa mamma ba'dha ila idan wannan bishiya ta mike wannan bishiya ma ta mike suka yi rasa reshe ya shiga cikin reshe za a ce tanaka hatil ashjaru wa amma tarihin zawaji wa nikahi ma'an amma a shari'a da nikahu da zawatu duk sun aure a shari'a shi ke wato kulla da shi za mu ambace su a gaba kuma wannan kullum in aka yi shi an kulla kulli uku kuma wannan kullum ya halatta miji ya yaƙi da matarsa mata ta yaƙi da mijinta a cikin wani kullum ba ne aure na kamar ina maka mutum saurayi ko bazawari da bazawara alhikimatu fil khidma min hikimatu fil khidmati ta'arrufu kullin min al-khadimin 'ala al daga cikin wannan tattaunawa da ake yi hikimansa kowa ya san dan uwansa da kila ko dai baka santa ba sai yanzu ne ba yanzu magana da ya kasu kamarin to tattaunawa wanda za mu yi za mu yi gari in ya karɓa wanda za su yi tasiri wajen tattaunawa wajen da wani da su ta aikatar barzani wanda ba ya yi marmar da yi ba wannan tattaunawa hanya ce ta binciken gefe da ɗabi'un gefe da kuma karkatar gefe tun daga tattaunawa idan aka fahimci ba za ka dace da juna saboda ne kana da wasu dabi'u da ba za ka iya daurewa ba ko kana da wasu dabi'u da ba za ka iya daurewa ba ko kuma ba ta iya magana ba ko kuma ta fahimci wani abu da ya aureta kun za ka gane basira da rashin basira za ka gane ilimi ko rashin ilimi za ka gane abubuwa da yawa in ka san menene hikimar wannan tattaunawa walakin kada da kadar ne, shar'an amma wannan yana kasancewa ne gwargwadon yadda suka ta da fahimtar sai ba ta takuna bi kadar masbuhi ha saratan hidima ana yin tare ne da bayyana magana ta auratayya a fili ta addabu da khalibu wurin da zama ta da alamanci ana son auren mace wata dalika ta kuna zannan abu ta hannu walfara'in kuma tana iya zama girware mai kamar wanka wato shagulai مثل أن يقول أنت جديرة بالزواج. لا، جدا تعملين. hamzi salihin hamzi ko kuma kai mai rabo sai a rubuta da samunsa aw abhasu an fatatin lahiqatin mithliki ko kuma ina neman wata budurwa wacce ta dace kamar ba kan tsaye ba ne amma an san manufa alhikmatu fi iddati al-ghayb to shin neman aure a cikin indar wani an ce iddar da kai don in iddar da kai kai ka sake ta ba ta gama idda ba kuma sakin da mahaifinsa kome ne to kaga za ka iya neman ta dama iddar ta ka ce ba ta da magana gida ka ce iddar da kai لا تجوز ka في الكفر كي ولا مواعظتها bai halatta a yi neman aure a kan neman auren wani ba haka yin yin alƙawari da ita illa an na wuya da fita a kuri bin aure filin ta wafa da na sauci na wani wanda ta ke fara kan filin sai wace mutum ta yi sake ta sake ko ko wace mutum ta yi rasu ya halatta ka yi mata irin wannan shagulan na nuna in an gama hijja ne kana so da dalilin da aka hana in iddar wani ce kuma ba saki uku ya yi mata ba to hakkinsa ne kafin ta gama idda shi wannan tsoron mutum naka amma idan mutum mutuwa ya yi ko kuma sakin na uku ne ya yi mata to ba shi da hakkin kuma wanda ya mutu kuma za kamar zai kawo ya yi ina gani saboda haka da nau'in ومن لم يجد مثلك من من يجد مثلك إنك لجميلة هذا إنك لجميلة إلى اليوم ويجوز فيهما الإهداء والإنفاق شنو فيه يجب ويجوز فيهما الإهداء والإنفاق أنا كتشندا كتشندا وأيضا كمان وانت ga wacce mutunta ya mutu ko wanda wacce mutunta ya sake ta uku tana idda to ya halatta ka yi mata kyauta ya halatta ka yi mata kyauta dan infaqo bai halatta ka ciyar da ita ba kyauta irin nan abin da ba a rasa ba tafi amma mace tana idda ta a inda wanda mutunta ya rasa ko kuma wanda ya sake ta kudu ka ce a ɗauko kuwan masara ka a ɗauko kuwan shinkafa ka a ɗauko kuwan taimakon ka ka siyar da ita ke nan tana kinga amma ka iya yi mata ƙaramar kyauta ina da mata zuwan gari تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا a عقدة da حتى يبلغ الكتاب أجله za ku iya faɗin magana mai kyau ƙaula ma'arufa amma kar ku nufi kulla aure hatta na yi balugar kitabu a jada sai littafi ya kai da idan ne gini ce sai da sarki uku idan su mijinta ya yi wata hudu da kwana وقد أجمعت العلماء على تحريم الكلمة الكفرى إلا أن يكون الأول صالحا ما لم يسمع إجابة cewa haɗannan da ya yi nema a kan neman wani sai dai idan wanda yake neman fasa ne auta rajana ko kuma ya fasa da gabri a yi salatu wa salam la yi ba a duk ma da bayyana su ne wa la yi su tuba a gashi da mata yi illa an yi a zana da rawar muhammad wa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan da yanku yayi ciniki akan cinikin dan mamuta kar kuma wato ya sayar wato neman aure a kan neman auren waɗannan abubuwa guda biyu neman aure a kan neman auren idan na wata amma fi da ke ba ya wannan ya ce yana son wance da aure a ce bismillah Allah daidaita mu bayan kayan bincike ya gane ya dace din ka ce ana gini ta ba a kan za yi da duk ta zuwa ana kuma har abin ya masu bibiyar mutane da sayan a kan sayan wani a kan sayarwar wani da tari a kan tarin wani suna sayan a kan sayan wani wani ya zo da jiya ke kaya an sai masa dubu goma ya duba da ya kuɗi ya ce zan da kuɗi The federal students and integrated government was elected for a member of the United Community. One, who moved the civil rights, the United is not a part of the civil rights. One is Now, at the same time, masaki a alaji masaki kamar waje wa zai ce wannan ɗan ce na siya nila ɗaya wani ce ce na siya ni wani ce ce na siya muku wani ce na siya muku ce kar ya wuri kawo wuri haka mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan mutumin da ya zo ya same shi yana roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai baka da komai da duniya ya ce ba da komai sai bayan dina da kuma da ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kawo

sai dai an karkata zuwa ga wane ba lokacin da ya zama ina ba ta gane wannan balle ma a ce wani zai ce na kama ta kama ne to yanzu ya za a yi inda ya kama ya ce ya kama ba sai ya ba kuma wai ba wanda ne kuma ya kama kuma shi ba zai kama wannan mugunta ce ga jiki da kama saboda haka imam malamai su magance wannan matsalar ba wata matsala saboda taron ne za a cuci ne kaya in aka ce duk wanda ya shiga tsaya kaya kar kowa ya shiga sai wani mugun ya ce na shiga na siya ka da sai a ha kowa mai karawa shi wanda ya fara shi ba wani ya an cuci mai sai da kaya amma na Allah ta yi saboda haka wannan shi ne bayani a kan wannan annabawi musulma wacce za a aure ta za a kalle ta da ta hanyar shirin na mafi gidan kafin suna jirgiya sai a kan ana kallon al'aurar matar da ba dangin iya barna وهي ما أتزوجه هذا الرجل بناء على قد الأفكار وكذلك الخلوة معها هذا ليس ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لك امرأة ليس معها ليس معها ذو محرم منها فإن ذلك هو الشيطان ربعنا عن جانبه عليه وسلم والسلام يقول والإيمان يتحدث عن التنزيل خير kadinka da mata ba wani muhaddari tare da ita min ha ba min ba muhammadin malaka ba ga da cikin abokin da kuke yi ba muhaddarin ta min ha ba ina ba ni ba kuma sai ba na kudu su shekan ne in mun biyu da yau da yau da yau إذا أن ذلك أظن الضرورة أو الحاجة نظرا تدريس

ما za ka zo da shaida a kan kaza kaza kaza mun san inda mace take shaida harkar dukiya jingina bashi kira'a zuzama wa da sauran duka mace za ta iya yin shaida فإن لم كانت ذلك فرجل المرأة تأتي مثلا من الشهداء أو تضرب الحجاب وتضرب الحجاب والأخرى والنكير أما طلعت سيدة عندها نظرة ba ta fi da aljibin mai zina haka kuma idan abu ya keɓance ya keɓanta da mata ne kawai wa fi ma ya fitar su bin niswani ba makata duk abin da ya keɓanci mata kawai to mata biyu za su ba da shaida da kan ne hukunci ina fata wata hannun wata alimi haka ilimi an rasa matar da za ta koyar da ilimi kaza to a wani namiji ya ta tashi ya kuna ya karanta da irin wannan wasu take ba din ko harkar likitanci yanzu wace wata da lafiya idan an samu wacce da za ta duba ta wanda shi ne hadisi to ya za a samu sai mun kai ƴaƴan mu ta makaranta amma muna jira wani ne zai kai ɗansa makaranta wanda ba mu ba mun kuma kai matan mu ce ta duba su idan an rasa macen da ta ciya sai na biyu matan da ta ciya ba musulma ba idan an rasa matan da ta ciya ba musulma ba sai na namiji musulmi in an rasa namiji musulmi sai na namiji arni ya ce a cikin kofa ko ba ko za a ta aka ita zai ga mutum da mutum biyu ko kaza bari a cikin shafi harkar al'aura saboda haka a madadin a barta da ciwo ya halatta a ga duk abin da ya kamata a gani don a bata magani kowai Allah ya taimake mu gyara waya kudu zalika bi hakki shari'a Allah da gani shari'a ta ce bi kadar darura ta dauke guda da ilimi لذلك الربا لخالد النذر وجهها وقامتها يا هلك tun da haka ne ya halatta mai neman aure ya dubi fuskar mata fuskar na nuna kyau ya dubi ta tafuka na nuna lafiya wa ha ya kamata ya ga tsayuwar jininta domin idan tana zaune kullum ya kuma na mata zuwa kake so kullum a zaune kake samun da ya kaga da kamanta za ku zauna lafiya soyayya za ka shiga akwai matsala ya halatta a duba tsawonta in gajera kake son to gajeriya ce idan dogo kake son dogo ce shi Allah ta yi duk wannan gwargwado yake yana tashi ni ya kasu idan ya wadannan haruma hakan ma kallon wadannan wuraren ma idan kai ba da niyyar tunani ba amma in kai da niyyar da ya لأن الغدر المبين كمان والتفريش بالذات من الصحة والنحاسة هذا هو لابد آه، يقوم الثوري هو ليس النوري وليس العلم جاء أن يفعل عبد الله رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق خلقكم المرأة إذا البيع بيده دولة المرأة فإن استطاع أن يكون منها إلى ما يتموت إلى نكاحها فليفعل annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana so ya aure idan yana da iko ya kalli abin da ya sa sai aure ta to ya aikata me yasa za ka aure ta kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka da yadda Allah irin wannan zai ba da damar zaman lafiya da tausaya ga juna rawahu ahmad wa abu dawud wa nafi idan arada an ya ta'arrafa ala akthar min ma dhukira amma idan mutum yana so ya gamance fiye da abin da aka faɗa din nan fiye da tsarka fiye da fuska fiye da ya ga gabanta falahu an yab'atha ra'atan yathiqu biha litanzura ilayha wa tukhbirahu bi sifatiha Sai sa wata mata sai wancan na son aure ta amma na so ki dubo min sama da fuska sama da tafuska ina so ki ki ta huta akwai da zaki duwa duba ba haram da zo ta ba shi labari ina fatan gani rawa anas bin annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ummu sulaimi ila imraati annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ummu sulaimi zuwa ga wata mata ce umri wannan mata kun musulai ki je ki dubi haka ko shan ni ma'ana kifana kuma ki tsuntsuna gefen wuyarta kai ka je kan kashe zuciya za ka zama aiki yawwa to an hana wani imra'ati an tafi ala mithla zalika bi tana ita ma ta da ta ita ma tana so ta ga abin da ya wuce inda namiji zai kalla to ta sa namiji inda mace za ta kalla to ta sa namiji da ta yarda da shi ya je ya tuba mata kaza kaza kaza na halittar wannan ne da ya ce zai aure ta ya zo ya ba ta labari ya ce haka kaza kaza kaza yake jama'a mun gane ko gane saboda ne fa inna innahu yujibuha minhu ma yujibu minha abin da yake ba ta sha'awa abin da yake ba ta sha'awa dai a wurin ka to ita ma akwai irin da ba ta sha'awa a cikin duk da ne kaga ne kaga ka tura wani tura amma ita ba ta tura wani tura hadayar ba kyauta da ake na tari a neman wani ذكر العلماء من المالكية وغيرهم أن الهدايا قبل عقد الزواج تمتد كعبارة وكان إلى زمان da كان الوجود من جهة الشهادة إذا في daga ɓangaren mai neman auren ne fada ne ta kusi fada ne ta kuɗa kusai ba za ka dawo masa komai ba za a shekara nawa kana neman aure wata kila kuɗi neman da kake da ta ya wuce ma kudin kaya da kudin sadaki to in dai kai ne ka ce ka fasa to ba za ta biya ka wa in kana min ta da masbuwa idan kuma matan ce da ta yadda yanzu kuma ko aka siga ta ko kuma wani mai karfi ya shiga to idan aka fi tare da rasabiyu ma na halahu mai neman aure ya nemi a dawo masa da kayan هذا هو الحق والعدل ولا يتجد كسكيا وشيء عدل لأنه يعدل من وراء هديته شيئا مقابلا ومن لوقة الإيمان كوكبنا أبي أبي دين في مقاش وبابو فله رجوع ما نمت سنة المقابل يا سامو يا باسا يا باسا إنسا متكرر إنسا ما أبين دين كوكبنا سنة المقابل ودليل قوله صلى الله عليه وسلم من هو أبو البجن فهو أحق بهبته ما لم يفن منها annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kyauta don a ba shi wani abu ba da mafi ya ce alhibtu bisawa alhibtu bisawa to ka samu ka ce a ba ka kayanka tunda abin da kai saboda shi bai faru ba ina fata an gani amma shar'u لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس لقد تعتقد دولا واكراما ومكانا ومكانا وحرمه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أما أن أنا من الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الأعلام وأجل الأعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الشيخ da ɗaukakkun ɗabi'u da kuma manya-manyan ɗabi'u wannan baya cikin manya-manyan ɗabi'u ka yi kyauta ka ce a biya ka qala ta'ala wala tahnu tastakbir kar ka yi baiwa ka nemi a karo maka kamar yadda ya malam fito suke da babi akan wannan al-hibatu ko masu zuwa ziyara birni ta zo birni da yan kaji sun ɗan ko ba ka ba ya ga bai ko da gargancin mun sani da ɗan abubuwa a kai kanaka sai ya ga ya ga mai gida zan tafi mai gida ce kawai aka sake shi ma ce zan tafi ya ji mai gida ne ba zai to mai ba ce da gida kayan da na kawo nan in ba a cikin ba kawo ya fasa kuma wai ba da makari bayani ba idan ya cinye ba da dawace an yi miya to ya ce a ba shi kimarta yana nan a wani bidiyo ku ya ku ikhtiyar sauke ce zaɓen mata ya ake zaɓen mata harrata islamu ala ta yi kuma ce sawaci da ne ma da hana sulin da iyali musulunci ya kwadaitar da dawwamar aure ba a aure da lokacin irin na shi'a a ce auren kwana da auren mako da auren wata da haram wadalika bidinul khuluqi ana zaɓen mace ne da addini da ɗabi'u don addini

amma su sunna to da suka ce fati daya to da ni ha dina hu wa quluqa ahalin sunna ne amma mana da bai da aiki ya ki zuwa ne ni da zai samu sana'a ka san ko zai ci matsalar saboda haka ga aƙida amma ba da biya kuma ce ai wannan ba ta bakwai ke yana alfahari to irinsa